Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. Kuna bin mu bashin hira da wani bawan Allah wato ɗanlami Basharu wanda ya ce shi makaho ne kuma ya yi firamare da sakadarinsa a Legas inda kuma ya wuce har Birtaniya ya yi digirin dikirgir. To amma kasancewar ƙarashin hirar mun samu tangarɗa na'ura mai kwakwalwa wanda kuma mun ta kokarin mu sake lalubarsa domin sake ɗaukan ci gaban hirar amma hakan ya faskara amma da sannu da mun sake samo shi za ku ji ƙarashin hirar in Allah ya so amma saboda kar mu bar ku haka nan shi yasa muka sake zakulo ɗaya daga cikin zakakuran masu bukata ta musamman to barka da war haka barka ka dai yawa dawa muke magana eh kuna magana ne da honorable mrs esther andrew awu ah, daga jihar nasarawa a headquarter lafiya To, uh, honorable da farko a cikin shirin na kasa ba kasa ba kafin mu ba zama cikin labarin ki ko kuma cikin al'amuran da kike ciki na rayuwar yau da kullum. Shin kina da wace irin na kasa ne ko ta waya misali? makauniya ce tun ina shekaru biyar lokacin nan da bakon dauro ta kama ni na jikin ce honorable ke yar siyasa ce ko gugwa <laughs> <laughs> actually ni ba yar siyasa ba ne dai sosai amma kasan dai lokacin da nake ina aiki da mm. aka ce ya kamata an ga na kamata ya kamata in zama special advisor a mm. fannin nakasassu a jihar nasarawa sai na dan dakata da aikin gwamnati kaɗan sai bayan nan na gama wannan aiki na senior special assistant to the governor a kan na kasassu sai na gida aiki na to kaga ina aikin gwamnati kafin nan aka zo gare ni aka ce zama special advisor na gwamna na gama kuma sai da koma aiki to ga dai ba a ce eh, ina cikin siyasa dumu da ba ke kenan kin zama 'yan siyasa ai sai dai kawai magana takara <laughs> e ina zabe dai ina zabe to kasan duk wani siyasa dole ne in resign a aikin gwamnati ko eh na gane to in Allah ya kai mu lokacin ai komai yana da lokacin sa to wannan haka yake yawa to to bari mu shiga cikin labarin rayuwarki ah, na san cewa mm. ba za a rasa karatu ba kuma gashi kin ce kina da bukata ta musamman ta rashin gani misali wanda yawanci kuma a kasashenmu mu da mutum baya gani ko kuma yana da wata tawaya a jiki sai ke kawai ana masa tunanin a wannan shikenan ai sai bara sai wane ne yaya ke ki ta fara kuma ya aka tsaya na farko dai eh, an haife ni ne a oh, military hospital a jihar lagos mm. lokacin nan babana yana nigerian navy ko mm-hmm. eh, shi sojan ruwa ne ko mm. to lokacin nan aka haife ni to daman eh, shi idan yana da dan matsala lokacin yana samu damuwa mm. babana da mamana suka yi ta kokari su ga dai na samu ganin gani hmm. to sun iya kokarin su eh, ganin bata samu ba hmm. to nan ne suka yi tunani cewa za a kai ne makaranta hmm. bayan nan babana ya ritaya daga eh, soja ya bar soja ya zo gida yake ni asali yar eh, jihar kaduna ne da karamar hukumar zangon kataf a kaduna ta kudu ni yar kabilar baju daga zuturu so babana ya ga ya kamata ya bani kyakkyawar kula sai mm. eh, aka shiga neman magani gadan-gadan a gani na samu ganin gari a yi gargajiya a yi asibiti mm. to abin da ya bata yi ba sai aka ba shi shawara cewa ya kai ni makaranta ta makafi mm. a nan a gindiri a karamar hukumar mangu jihar jos eh, plateau jihar plateau to nan ne babana dai da mamana ba same shi da sauki ba domin suna tunanin ya za a yi a ce yarsu za ta makanta da duk kai da wanda suka yi ta yi to nan dai aka rarrashe su suka gani e ya kamata domin lokacin na iyaye sun abin da za su yi duk kashin kudin da za su yi za su yi dai su gana samun ganin gari to mm, da dai abin ba ta yiwu ba mm. kai yi suka aka yanke shawaran cewar to za a kai ni makarantar makafi to nan na fara a alif dubu ɗaya ɗari tara da tamanin da uku mm. ya kai ni school for the blind na gindri kenan makaranta na ƴaƴa makafi nan na gama primary school nawa alif dubu ɗaya ɗari tara da tamanin da tara sai na yi gwadawan kwalejin gwamnati na tarayya sai allah ya sa ni dace na samun makarantar aka sani a kwalejin gwamnatin tarayya na malali kaduna hmm. fgc ke nan eh fgc malali fgc malali eh. nan na kammala karatu na. to lokacin nan dai ciwon ido ya sa ni gaba ɗayan ido na ciwo har ban iya zama makaranta sosai sosai ba a lokacin baki gani da idan amma kuma yana yin ciwo eh ina dan ganin haske haske amma eh. yana ciwo to kasan wani lokaci akan ce ah me yasa kawo zai ciwon ido to ai ka san jijiyoyin suna aiki ai malam mm. Mm. <laughs> wani lokacin muna dan samu ciwon ido hakan nan eh, to idan ya yi ciwo sosai hakan nan dai aka mm. kawo ni gida to lokacin nan sai na dan dakata bayan na dakata wani lokaci sai na samu dama zan rubuto jam ne to sai ban iya rubutawa ba to sai baba ne ya ce to ba zan zama haka ba da aka yi ni eh, eh, eh, jami'ar jos hmm. na je aka siyo mini form na diploma a special education hmm. nan na yi diploma na na kare daga nan kuma o oh, ilimin musamman kenan ilimi na musamman ya na musamman hmm. to nan na gama daga jami'ar jos sai na gaya mama na nisa zan sake karatu sai ta ce to in nema aiki mana domin in dan samu na abin <laughs> yau da kullum na aljihu <laughs> eh? na aljihu eh, yawwa ka gani malam nan na nemi aiki na samu hmm. ah to wannan aikin kasan ba wuri zama daya za ka zauna ba hmm. na jihar sokoto domin akwai malami na lokacin da muke ah, school for the blind hmm. ya zo mana teaching practice ana kiran shi malam mamuda to da ya ji ba na aiki ya ce to dama ana foto suna neman malamai mm. ne kai mai kuka sai aka je lokacin da ake interview sai na yi interview mm-hmm. na samu shiga aka da aka ce ya bani tabbas na samun aiki mm. lokacin nan da na za kaduna kuma ina kan gwagwarmayar neman aiki sai na samu aiki da jihar kaduna mm. yi koyarwa a nan makarantar makafi eh. sai ga kuma local government na samu aiki kaga ayyuka sun zo wurare uku ko Uku. sai na zaba guda ɗaya. Hmm. kaga da jihar sokoto da kika wanda kika wanda ya fi tsoka ko kika zaɓi wanda kika fi so wanne kika yi eh to kaga da jihar sokoto da na eh, jihar kaduna da kuma karamar hukumar a cikin kaduna eh. sai na je na zaba na karamar hukuma <laughs> To dai eh. ba a ce na karamar hukumar ta fito kama ko? Eh kin bi sha'awar abin da kike so ki yi kenan. Abin da nake so kenan fara daga daga grassroots. Eh daga <laughs> ƙasa. Haka. Yawwa. To eh na fara aiki domin daman da na yi ina faman neman aiki na sake sayan form jami'a to direct entry na zuwan university kuma. To aka yi dace na samu aiki da wata uku sai ga kuma makaranta eh, ta fito aka ce na samu admission to sai na ce ni to abin da zan yi zan yi bayani ma hukumar makaranta to sai in yi delay na shekara ɗaya kafin nan in ci gaba da aiki kafin nan in je makarantar in Allah ya so sai na ma shi ogan na bayani a local government service commission sai ya ce a a ai muna sha'awar mu ga irin ku sun tafi makaranta. To ai Honorable Esther sai dai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon za mu dasa daga inda kika tsaya. Yanzu kan a madadin kowa da kowa waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti kamar yadda aka ji shi. Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. la casa